Yawwa sannan kuɗi. Ina gajiya. Yaya gidan? Madalla. A alhamdulillah. Madalla. Wato cikina ne idan eh, eh, eh, za matsala. Na ciki na ɗan. Ai kasar cikin tsufa. Aka tsufa ɗin da ba haka ne ga zafi yanzu. A me cikin tsufa? A'a, matan labaran ce ta kawo min kaji zuku-zuku. Ni kuma na gama da su tas. Ka san baki na da nama ba kyau. To shi ne fa cikin dare. Ki ciki na yi fara kartawa. Na shiga ban ɗaki ya fi uku. Kafin asuba. Ka ji abin da ya baro. Kawo barka da shi. Wannan mara kunya me ya kashe gidan nan. Bari in gaya maka. kai ba na san ka ce komai wallahi in sharafa kake a nan gidan ba za ka auro kowace yare ma barin gaya ma gaskiya je ka can ka auro ka auro duba ne duba nan sun ika ne eh, yaraba san ika ka da gurin mu to wallahi ba zai yi ba kawo dan Allah ka yi hakuri wallahi sharrin shedan ne wallahi ba wani sharrin shedan sharrin ka ne dai yaran nan kiri ya kai maka sai maka ninka gurbani a gaban kanti a'a kawo ka kwantar da hankali kai ba ka eh? samu ne wani wani kai hakuri kai hakuri kawun yara kiri-kiri yaran na a gaban kanti nan zan musu wannan nan. hada da kafa talaba ina kwankwaso na ƙori na haka yi jani a'a kai hakuri yanzu ma abin da ke tafi da mu maganan auren nashi ne ya kawo mu audo kai da ma ba a ganin ka a gidan nan sai irin wannan ta taso da an gana rufe kofa kai za a turo ka kwankwasa to ba zan buɗe ba laure laure sai ki ce wani abu da ke ba ka je ka duba nan eh to ai zancen da ya faɗa din gaskiya ne abin da yake tafi da min da yake nan maganan auren na nashi kuma akan yawan nan dai gidan nan dai gidan yarbawan ne dai auto laure da ke za a haɗa baki kenan a mai da mu gidan jan a gaban ki yaro ya tafi zai ɗauko itace banda Allah ya sa ido na rufe ba san wanda ya tattare kwankwaso na fito ne waje ba sai ganin na waje da yanzu shi kam ni ne ai Allah kawo ni ne yanzu komai ya wuce wallahi sun ce ma a baka hakuri eh. shi yasa kariya kake a ya wannan sai a sun sanya shi sun ga sun sanya shi tuni tsakanin kwama da ganda an baka hakuri haƙuri magana ta wuce yanzu don Allah ka yi haƙuri shine muka zo a baka haƙuri dai don ka gani DPO mm, mm, ya shiga mm, shugaban wajen aikinsu ya shiga ya je ya gyara magana duk an daidaita an gama komai yanzu wallahi duk suka ce a tattare duk a yi haƙuri shine muka ce to bari mu zo mu same ka mu gaya maka a baka haƙuri to ni dai billahi la ilaha illa huwa mai sanin kuma komawa ni ina kafura gaban ka wallahi ba zai ba ka kawo sana sai ka ja je da abin da za a yaje a yi to dama a matsayin ka na uba dama mun zo neman albarka ne wurinka ka sanya albarka a game da wannan aure kawu ka ce ba za ka ba ka janye kanka daga alamun nan kuma albarkar abin nan ake so ai gwara zama na cewa ku ne a gaba gaba hmm? haba kawun yara dan Allah kai hakuri ka bar wannan magana dan Allah ta riga ta wuce dama magana aure dole sai an sami irin wannan sabanin a dawo a daidaita hmm? dan haka kai hakuri. a'a aikowa kai a gaishe ka kawun yara dan Allah a manta wannan zancen ya wuce na an zawa na ji sa albarka eh na za mu ai da kai kai ne uba aiko ba kai ba mai za a'a zancen mu zuwa ba zai yi ba Allah ya sa albarka dama kai ai na fuskanci ba so kake ka na a rayuwa burin ka in je yaro ya kai ka itace shi kenan in mutu ku rufe to ba za ni ba wallahi da ka mun ka kuje ka shirye ni duba ni Balarabe na kira hankali na ya safi wajen si. Kalkana ina. Police station ka. Ah. Banta Lagos ba. Nana. Na za mu hadu. Ina gidan su Hassana. Ina zuniya nan. Amma fa ko ka kaka ce na fada ma inda nake. Sun kira ta can gida, ta ce ba nan. Kai ma ka ka fada musu. Son ga yadda za a yi rigimar nan. Na san dai ba za ku ɗaura ma kanku aure ba. Dole sai da sanin iyayenku. Mamana da babana. akwanda suna jin sa sosai na ji na fada masa zai tora ma aure ko ma waye ko ba hausa ne ko bere ne ba ruwan shi ko yamuri ne aure ciya ni ko wannan waye shi a cikin familin ku wanda ban san shi ba imam wasu ne okay Palara Bay. Ọ̀gá kẹ̀. Ọ̀nà ọ̀gá. Ọ̀gá ìnákọ́ná. Láfíà. Ọ̀gá. Okay ọ̀gá wàláì ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín sẹ́rì ni o balarabe kò mọ ibi tí mo wà o kò mọ ibi tí mo wà o behind dànà kẹba. ọ̀gá kasawa araka jimmy zanfadama ń bá subari náà orí balarabe bá mi ò ní padà wá sílé o bazan da o daba bazan kuma fada yin dànà kẹba. Naji Naji gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ni mò ń gbọ́ àmọ́ Kamini Alkawari ina suwajanka Kamini Alkawari ina suwajanka báàbí ọ̀dára ọ̀rọ̀ aure ni aure ni kò ṣe. Nasi dua abinda kafada àmọ́. abinda nake so yanzu na so kamun alkawari saka barin auri balarabe ta ba ti dilewa na je gida ka fada mama da papa na balarabe ni mo fefe fẹ́ aura eh Thank you.